Sanata Ahmad Lawande ya buƙaci yin taka tsantsan ne a wata sanarwa da wani hadimi a ofishinsa Israel ta biyo Tabiyowo ya raba wa manema labarai. Shugaban majalisar ya ce yau Najeriya tana fama da karancin arziki wanda ya danganta shi ga rashin tashi tsaye da hukumomin gwamnati ke nunawa wajen samowa ko kuma mika kudaden shiga ga aljihun gwamnati. A bisa kiyasin da shugaba Buhari ya yi a kasafin kuɗin shekara 2020, ana sa ran sake ciwo basussuka kafin a gudanar da kasafin wani abu da jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a ofishin hukumar lamuni ta duniya a Najeriya, da Aisha Yasmin Zakari ta ce babu laifi idan an ciwo bashi. A tsarin yadda ake kashe kuɗi a wannan duniya ta yanzu, kuɗi baya isa. Saboda ba wai a dunkule suke a wuri ɗaya ba. Kama a ce misali za a ce banki suna da biliyan goma. To ba fa a cikin bankin yake ba. Jujjuya shi ake yi. Kawai za a ce misali suna da asas. In aka ce asas wato kana da hanyar da za ka samu wannan. ana da kadarori yawwa kana da kadarori kuma kana da hanyar da misali yance ce ba ni kuɗi ba ni kuɗi in ihu za a kawo amma ba fa a gaban keke ba <laughs> to haka kuɗin yake a duniya zazzagayawa yake so da haka fara ɗaya Najeriya muna da kadarori kuma muna da ma'adanu to amma ruwan kudin. yau tsaba babu wannan so amma saboda muna da kadarori muna da hanyar kuɗin shiga so shi yasa za a ɗaga mana kafa mu samu wani kuɗin da an san cewa muna da hanyar biya hadimin shugaban majalisar dattawan ya ce lokaci ya yi da majalisa za ta rika tuntuɓar hukumomi da ke da alhakin tatso kuɗin domin jin yadda suke aiwatar da su wajen ɗabbaka kasafin kuɗi wanda ya sa honorable shehu muhammad wamban koko ya yi tsokaci abin da ba a taɓa yi ba tun da aka fara demokaradiyya a Najeriya shekara ashirin bana to abin ne wanda ke canza abin da ina za su kalla ko na ce shi ne mu 'yan majalisar tarayya na wannan lokacin to da iko Allah ba laifi tsakaninmu da 'yan Najeriya sai dai na jefa laifin nan ga sashe na nazartarwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ministocin shi da sauran ma'aikata mun yi alkawali mun ce mai kamin shekarun ta kare za mu da mishi budget din shi shi kuma ce zai sa hannu Januwari to ga hiliga mai doki mu mun shirya hakan za mu yi mu jira mu ga 'yan najeriya me za a yi musu ba majalisa ce mai rudu ba ko mai rufa a rufe babu wannan a buɗe ake a buɗe kuma za a gani kuma a buɗe za mu tafi ina ba ina ba 'yan najeriya tabbacin cewa wannan majalisa daban ce mu kalla akwai doka sashe na 88 da 89 na constitution kundin tsarin mulkin ƙasar nan na alif 1999 ya ba majalisa sa ido akan abubuwan bayan an yi budget mun zo an diba an ba shugaban kasa ya sa hannu doka ta ce wanda mu je mu kalla ya ake aiki da abin nan to mu kuma kamar yadda majalisa yara ne cap ba sa jin kasala a je a diba za mu je mu diba kuma za mu ga wa'yan Najeriya majalisar ta ƙara tafiya hutu zuwa ranar biyar ga watan Nuwamba domin a ba ma'aikatu da hukumomin gwamnati dama na su kammala bayanai akan kasafin kuɗinsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.